Hikimar mu tana magana a kan cutar ke ƙasar zuciya da ta same mu. Kusan yanzu mutuwa ba ta zame mana wa'azi a kan gawa ake sata. Da kusan Alƙur'ani ko ya yi magana ba a yi. Saboda haka mun kawo wani labur wadda wallahu a'lam shi da abin da Allah ya faɗa wa ahlul kitabi shi yake son ya samu wannan al'umma fa tala alaihim al'amal fa qasat qulubuhum zamani yayi tsawo sai muna ganin mutane suna ganin kamar in an mutu ma kai wanda ya mutu shi ya biyo damuwarsa sai ba wani abu kamar haka muke son mu dawo inda mutuwar da annabi ya ce za ta zama wa'azi yanzu ba ta yi a zuwa shimfiɗar da mutum a kwantar da shi za a yi masa sallah Wai a filin da za a yi ma ɗan uwa sallah za a raka shi akhiru lahaza gani na ƙarshe amma a lokacin a cikin musulmi wanda ya zo wai dan yi sallar ake cewa mutane kowa ya kula da wayarsa kuma a kula da aljihu ya jama'a an kai duk inda ba a son a kai kuma an kai duk da gaskiyar magana an kai inda duk ba a son a kai kuma an kai wazi na biyu mai magana shine Alƙur'ani, shi kan ma tun ba ba aka daina sauraron sa da yawa mutane in son zuciyarsu ta zo ba su da Alƙur'ani, kawai abin da za su samu kuɗi a kan su ba su kuma dama annabi ya ce wa'azin guda biyu ya bari daga Alƙur'ani sai mutuwa sai yanzu duk sun daina saboda ka cutar ƙasar zuciya ta same mu wannan ita ce gaskiyar magana kowa inda yake baya tausayi ba ka tausayin na ƙasa na saman ka baya tausayin ka masu mulki a sama ba ka tausayin kowa kansu kawai suka sani daga gabatar su sai yayansu sai waɗanda suka jibinci sun musu ihu ko sun yi musu nasar kunya a gaban su ko sun shafa shuni lokacin neman mukami a gaban su kawai suka sani sauran talaka ba ruwan kowa shi kansa talaka in ka ɗauki wani abu ka danka masa ya ba ma ɗan uwansa shi, cutar ɗan uwansa dai saboda haka babu wani magana sai dai a jira kawai ubangiji ya hukunci saboda duk abin da ɗan adam ya shirka shi ne zai girba wannan rayuwa ta zama abin da ta zama yasa hudubar tana kuka tana kuka a kan ƙasar zuciyarmu zukatanmu sun shi. ya jama'a kowa cuta yake son yi sai ɗin ɗin illa sai ɗin wai har mamaki ake yanzu dan ka ɗauki kuɗi ta kawo har mamaki ake ai ta ɗora ka a duniya ana nuna kawai ga wani mutum ɗaya yanzu Allah ya yi gaskiya da ya ce wallahi za ka tafiya wuni guda a cikin al'umma ta nan gaba ba ka kawo mai amana ba an kai an kai wannan lokaci tun da yanzu mutum tun zuwa in ya kawo wai mamakin sa ake mamaki ake kuma kuwa jibin sa ne kawo wajibinsa ne wajibinsa ne amma wai mamaki ake yanzu har wai ke zuwa gaba da kuma wani mamaki mamaki mamaki a ta ɗora ka a facebook a duniya ana ta mamaki kun ga maganar manzo Allah ta zo nan cewa za a yi tafiyar wuni guda ba a samu mai amana ba wallahi manzo Allah ya ce za ka shiga anguwa kai ta tambayar gidaje za ka tsallake gidaje da yawa in ji manzo Allah baka samu gidan da ake da amana ba kowa ka bashi amana zai ci sun shiga uku Allah zamani ya ritsa mu kuma zukata sun ke kashi mun shiga uku domin Allah ya kusanta gara duwar su da zukatan mu gara dutse inda ya ce dutsen akwai wanda yake fitar da ruwa ana sha sai zuciyarka banda bala'i ba abin da take zuba ba ba ta da ƙanshin ni'ima ba tausayi ba sanyi a cikinta haka masu mulkin haka talakawa haka kowa da kowa godiya da tabbata ga Allah a bisa kyautatawarsa jingina da godewa a bisa muwafaƙarsa da baiwarsa kuna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda ba shi da abokin tarayya sai shi sai shi kadai tare da girmama sha'aninsa kuna shaidawa lallai annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne wanda ya kira zuwa ga yardar Allah ina da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da sahabbansa da ƴan wato da ƴan uwansa duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako tare da sallama. bayan haka ya ku mutane ne muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mabuwayi da ɗaukaka ji tsoronsa shi Allah tabaraka wa ta'ala matukar jin tsoro ku riko da musuluncin da ya ba ku domin ita ce igiya mafi ƙarfi mafi ɗaukaka Kuyi yi makan ku hisabi kafin wato a muku hisabi ku auna ayyukan ku da shari'ar alƙur'ani ku gani ku yi ado da kawunan ku da kyawun ayyukan ku domin ranar da za a bijiro da ku a wajen Allah ku karɓi sakamako mai kyau Ubangiji yana cewa a wannan rana za a fito da kowa babu wata rai da ta isa ta ɓoye wani abu wanda ta aikata mummuna komai zai bayyana a wannan rana mai hankali dai shine wanda ya bautar da kansa ya yi aiki kuma dan bayan mutuwarsa domin ya girbi alheri bayan mutuwa kashashe lalatacce kuma taɓaɓɓe shine wanda ya bi son zuciyarsa a cikin wannan rayuwa ta duniya sannan kuma ya yi ta burin da ba zai samu abin da yake buri ba Ƙur'ani yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ma kowace rai ta kalli abin da ta gabatar domin gobe don shi za ta girba ku ji tsoron Allah domin Allah ta baraka wata ala mai ba ku labari ne da abubuwan da kuke aikatawa ya ku musulmai babu shakka zuciya ita ce mafi ɗaukakar gabbai kuma dukkan gabban jikin ɗan adam zuciya ita ce mafi girma wannan zuciya ita ce santa wanda ubangiji yake kallo dukkan abubuwan da ɗan adam yake yi kuma nan ake tara su kuma ake kallon su Allah ya sanya zuciyar ɗan adam a lokacin da ya halitta ɗan adam ta zamanto jaka mai tattara alheri kuma jaka wacce take tattara shiriya ta zamanto jaka ce wacce take tuna Allah tabaraka wa ta'ala jaka ce wacce take aikata aiki domin shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma jaka ce wanda take sane da tafiyarta zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta sani ita ce jagora wacce take jagorantar dukkan gaban ɗan adam da sauran dukkan jikinsa gaba ɗaya ko kuma a ce Allah ya sanya wannan jaka ta zamanto wato zuciya ta zamanto ita ce jaka ta matattarar sharri ma ɗan adam wanda bai da tunani sai sharri kuma baya aikata komai sai fasadi ya rabtana daga barin tuna Allah jaka ce wacce ta kawo masa rabtana daga barin tuna Allah ta tabaraka wa ta'ala jakar da take sa shi ya aikata aiki dan shedan kuma ya tafiya mai nisa don yaɗa gulma da manci da bata tsakanin mutane da yaɗa sharri a bayan ƙasa wannan jakar haka take sa shi Don haka ya zamanto daga cikin mafi yawan addu'ar annabi yakan yi addu'a ne yana cewa ya mai juya zukata ya Allah ubangiji ka tabbatar da zuciyata akan yin addinin ka ya Allah da ya maka biyayya Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya hassana shi ya ku bayan Allah ku sani zuciya dai tana da rayuwa kamar yadda jiki yake rayuwa ya samu lafiya haka nan take rayuwa da lafiya ko kuma ta zamanto ba ta da lafiya bal ma ba haka ba ita zuciya ita ce mafi girma ma mafi kyawun jikin da ya kamata a ce ya yi kyawu kuma ya yi girma saboda haka tana da cututtuka iri daban-daban kamar yadda jiki yake da cututtuka irin nasa bal ma ba haka ba cututtukan da suke cikin zuciya sun suka fi zamantowa ke kasuwa da kuma cewa matsaloli iri daban-daban wannan zuciya ita ce ta kai mu ga halin da muke ciki a irin wannan ƙasa da kowa ya zama bai tausayin ɗan uwansa kowa baya rangwanta ma ɗan uwansa sa dai ya samu ko da rabon wani ne zai rayu a kansa wannan kuma haka shugabannin mu suke haka mu ma talakawan muke dukkan mu gaba daya gwargwadon yadda zuciya take da kyawu haka jikin yake rayuwa da kyawu haka kuma gaban haka rai kuma yake tafiya a bisa kyawu don haka in zuciya ta yi kyawu sai ya zamanto ayyuka sun yi kyawu sannan kuma da wannan jikin sai ya samu daraja madaukaka a gurin Allah da kyakkyawar zuciya ne ake samun gafartuwar kurakuran ayyuka da ɗan adam ke aikatawa na kurakurai gwargwadon yadda zuciya ta ɓaci da yadda take hukunta sauran gabbai hakan nan suke mata biyayya sai da zuciya ta ɓaci jiki ya ɓaci sauran ayyuka duka sukan zamanto ba su da kyawun gani sannan ruhin ɗan adam sai ya gurɓace ya ɓaci sai ya zama banda mugunta ba abin da ke cikin wannan rai babu buƙatar taimako babu rangwantawa babu tausayawa babu ƙaunar juna babu shakka hatsari da mai yawan gaske babban hatsarin rashin lafiyar zuciya ne mafi Shi ne ya zamanto cewa zuciyar ta samu ke kasuwa wa'azin da manzon Allah ya ce ayi mata in an mata ba za ta wa'azantu ba dan adam yana ganin gawa amma yana fata a jikin gawar dan adam yana kallon an shimfidar da dan adam cikin likafaninsa kuma yake sata akan sallarsa kai to da irin wannan zuciya da ba ta da alheri kuma ba ta wa'azantuwa da mutuwa ballantana kuma kai maganar ayoyin alkur'ani in sun yi magana su kan dama shi kenan an rufe an gama mutuwar sai dai wadda ta fi karfin kana kallo dan uwanka ne yanzu ya mutu amma a kansa kake sata kuma kake lalube shi ka sace masa kaya kuma abin bakin ciki kai sai larwai ya mutu bayan ka gama sace duk kayansa ina imani dole ne zuciya ta gadar maka da munanan abubuwa kuma dole ka girbi mummunan sakamakon ranar tashin alkiyama saboda dole duk wanda ya mu'amala da kai da irin wannan zuciya ba zai ji daɗi ba domin ba kada da aiki sai wa mutane sai cutar da mutane sai kuma matsa musu sai kuma fito da abubuwa waɗanda za su zamanto masu cutaswa in an ma magana kuma ka fi kowa bijirewa ba ka son gaskiya in an gaya maka ba ka da kushu'i a wajen Allah kuma ba ka jin komai a cikin zuciyarka damuwar al'umma ma ba su dame ka ba damuwar musulman yan uwanka ba su dame ka ba raɗaɗi na rauna na waɗanda ba sa iya taimakon kansu gajiyayyu baya ratsa ka miskinai da suka zamanto suna da buƙatar tausayi duk ba ruwanka kai ku bane yayi yawa a kanka babu shakka bane yayi yawa a kanka bane yayi yawa a kanka da irin wannan zuciya ka. kai hatta wasu makusantanka ma ba sa jin daɗi waɗanda kila aiki kuke tare da su ko kai ka sa su aikin ma ba sa jin daɗi saboda tsabar ke kasar zuciyarka da irin abubuwan da kake hunana. wannan ya sa an gusar maka da ni'imar da duk kake da ita ga kana kuɗi wata kila ga mulki ga komai amma duk da haka kana cikin bala'in musiba domin ni'imar jin daɗi saboda ke kasuwar zuciyarka Allah tabaraka wata'ala ya janye maka su ya barka da dabarbarunka sannan daga ƙarshe kuma wannan ke kasar zuciya za ta jawo maka kuncin rayuwa ko kuma samun karɓar hukuma daga wajen ubangiji tabaraka wata'ala sannan za ta kora kai zuwa ga gushewa a wannan duniya za ka bar dukkan abin da kai rashin tausayi a kansa za ka bar shi a duniya za ka girbi sakamakon abin da ka aikata sannan dole wani lokaci sai an rasa ka a wannan duniya sannan kuma ƙarshen ka watakila jahannama ko wutar sa'ira mai horuwa Allah ta tsare mu daga halin yan wuta da kuma waɗanda suke masu kama da irin su Anas dan Maliki yake cewa abubuwa guda uku ai abubuwa guda hudu suna daga alamar shakiyancin ɗan adam idan ya same su Shi shine kekashewar idanu duk abin da ya kai kai kuka don tausayin al'umma ba za ka yi kuka ba kuma zuciyarka ba za ta koka ba kai ba abin da ya dame ka sannan abu na biyu shine zuciyarka ta kekashe in an ma wa'azi ba za ka ji ba in kuma ka ga mutuwa ma ba za ka wa'azantu ba sannan na uku shine dogon burin ka yayi yawa a wannan duniya bayan abin da Allah ya maka kuma duk da haka cutar mutane kake kana mallake kayan mutane da karfin tsiya wane da ƙarfin kuɗinka ko da ƙarfin mulkinka ko kuma da waɗanda suka baka haɗin kai daga cikin masu mulki abu na hudu sai ya zamanto cewa wato kwaɗayinka a duniya wanda ya tara waɗannan abubuwa guda hudu ana zai cewa lallai babu shakka wannan ya dukkan alamun shakiyanci da tabewa sun tabbata gare shi Ke kasa zuciya a cikin zuciya wata aba ce wanda take sa ɗan adam ya rinka gallaza zama al'umma ta hanyar mulki ko ta hanyar damar da ya samu sannan kuma tana tsirar masa da ƙin gaskiya duk inda aka kawo masa gaskiya ba zai karba ba sannan tana sa shi ya bijire ma waɗanda suke gaya masa gaskiya duk inda ya gamsu sai dai ya fushi da su babu shakka wannan wata ukuba ce wanda in Allah ya ga dama yake sa ta a zukatan wasu wanda baya kaunar su waɗanda suka bijire ma dokokin Allah kuma suka bijire ma shari'ar Allah kuma suka zamanto sun ƙetare iyaka akan shari'ar Annabi da addinin Allah yasa Allah ya bada misalan su daga cikin bani Isra'ila yake cewa saboda warware al'auran da suka yi da kuma kafirci da suka yi ga ayoyinmu da kuma kashe annabawa da suke yi ba tare da haƙƙi ba da faɗan munanan maganganu da suke yi na cewa zukatan suna cikin rufe Allah ce duk ba haka lamarin yake ba mu ne muka rufe zukatan su saboda kafircin da suka yi ba za su yi imani ba daga cikin su sai ɗan kaɗan Maliku bin Dinarin Allah ya masa rahama yake cewa babu wata musifa ko wata hukuma da Allah zai buga a zuciyar dan adam kamar ya buga masa ke kasa zuciya dukkan bala'i ya tattaru a wannan guri zuciya ce ba ta da tausayi ya mallaka kamar bai mallaka ba ya samu kuma kamar bai samu ba duk da haka cutar mutane yake da abin da kuma cutar da su da za musu da matsa musu babu shakka idan Allah ya yi fushi akan wani to Allah zai cire masa tausayi daga cikin zuciyarsa ko waɗanda yake mallaka yake mulkan su ba zai ji tausayin su ba domin Allah ya yi fushi da shi kuma ya roƙe zuciyarsa ba ta da tausayi yasa manzon Allah ya ce ba a cire tausayi da rahama da rangwame akan al'umma sai waɗanda suka zamanto an cire rahama a cikin zuciyarsu ita ke kasuwar zuciya ita ce Allah ya tafiyar maka da jin tausayi ka zama baka tausaya ma kowa baka rangwanta ma kowa kai dai ya za a yi ka tara duniya ba ka da gefe mai laushi ba inda ake zuwa a sha inuwa a ƙarƙashinka, babu ba ka da kushuri a cikin zuciyarka dukkan wani tausayi babu shi rangwame da sauƙaƙa al'amura babu kana jagoranci da cikin zalunci da rashin tausayi da kuma za mu al'umma mu'amalar ka mummuna ce sa'annan kuma ba ka da tausayi akan dukkan waɗanda kake jagoranta kuma ba ka karɓan uzuri kuma ka yi santa daga amfanar mutane ba abinda da kake zai cutar da mutane siffar ka ba irin ta manzon Allah ba ne. manzon Allah ya ce ga siffar yadda ai Allah ya ce ga siffar manzon Allah yadda take yace saboda rahamar da muka sa a cikin zuciyar annabi da tausayi ka zamanto mai rangwame a gare su da ka zamanto mai kasashiyar zuciya da duk watsewa za su daga gefen ka babu shakka mai irin waɗancan siffofi da muka ambata al'umma dole ta watse daga gefen sa mai irin wannan siffa ko da Allah ya siffanta annabi da ita dole ka samu al'umma ta da ta tattaru a ƙarƙashin bayan wannan Allah ya ce ma annabi kai musu afuwa in sun maka wato laifi ko in sun yi kuskure nema musu gafara a wajen a wajen ubangijinka sa'annan shawarce su cikin al'amarinka sa'annan kuma idan kai niyyar wani abu ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala ta ku bayan Allah ku sani tausayi da rangwame musamman daga masu mulki musamman daga waɗanda Allah ya ba su mulkin al'umma su rangwanta su tausaya alama ce ta cewa zukatansu akwai tausayi akwai imani kuma akwai biyayya ga shi Allah tabaraka wa ta'ala amma idan mai mulki ya zamanto toke kasasshiyar zuciya ne da shi ba shi da abin da zai yi sai za mu al'ummarsa to darajarsa za ta faɗi kuma mutuncin sa zai faɗi sannan kuma al'umma ba za ta kaunace shi ba waɗanda duk suka to masu tausayi ma al'umma waɗanda suka zamanto zukatansu akwai tausayi masu rangwame masu sake fukafukansu akan talakawansu da rahama Allah zai gadar musu da wasu darajoji waɗanda suke masu girma sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe musu kurakuransu sannan ma zai wajabta musu samun gidan aljanna domin manzon Allah ya ce an haramta akan wutar jahannama duk wani mutumin da yake da tausayi da rangwame akan talakawansa Allah ya haramta jahannama ba za ta taba kona jikinsa ba kuma yana kusa da shi Allah kuma yana kusa da mutane Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi babu shakka tausayi da rangwa mai musamman daga waɗanda suke masu mulki dalili ne akan cikar imani kuma dalili ne akan cewa suna da ƙarfin imani da musulunci sa'annan suna tausayawa a bisa zukatan mutane wannan yakan sa Allah sai ya tattara zukatan talakawan ya miƙa musu saboda sun zamanto masu tausayin waɗannan al'umma din wannan kuma shi ne yafi kusa da su a amsa musu bukatunsu a wajen Allah kuma a karɓe su kuma Allah ya musu rangwame ya tabbatar musu da ƙaunarsa a kansu wannan da muka ambata dukkan dabi'u ɗabi'u ne kyawawa waɗanda suke masu girma waɗanda kuma ana da buƙatar masu mulki su siffantu da irin waɗannan siffofi domin ai manzo Allah ya ce yadda ma al'amarin yake Allah yana yana tausayin masu tausayin bayansa ne dan waɗanda ba sa tausayin sa kuma Allah baya tausaya musu yace lalle kowace irin al'umma da ta wofantu kuma alƙawarin ta yayi tsawo ya zama to tana jujjuyawa cikin ni'ima amma akan fasikanci da bin Allah da kuma manta sha'anin ubangiji tabaraka wa ta'ala da nesanta akan addinin Allah wannan al'umma din ƙarshen ta ba zai yi kyau ba kuma rayukan su ba za su yi kyawu ba sannan kuma waɗannan zukata za su samu sanadiyyar kekashewa ta yadda zai zamanto zukata ba za su ji tausayin juna ba al'umma za ta zamanto ba ta rangwanta ma juna a wannan lokacin zuciyar ba za ta sunkuya ba wajen ambaton Allah kuma za ta manta da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mata yasa ma qur'ani yake cewa sa'annan zakatan su sai suka kikashe wato sai suka dawo kamar duwatsu ubangiji yace ko ma sun fi duwatsu kikashewa domin a cikin duwatsu akwai waɗanda suke tsatsagewa sai korama ta rinka fitowa na ruwa akwai waɗanda kuma duwatsu suke tsatsagewa saboda jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma waɗanda suke wato samun wato sarewa don jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ni dai ban rabkana ba da duk abin da kuke aikatawa ina sane da abin da kuke lalle babu shakka wannan rahama ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ke sanyawa a zukatan waɗanda ya zaba cikin bayinsa muminai yake cewa ai Allah yana tausayi daga cikin bayinsa waɗanda suke tausayin bayin nasa Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga baban Qasim yake cewa naji manzon Allah yana cewa ba a cije rahama daga zuciyar wani sai shi iyi tababbe shine ake cire masa tausayi bayi da tausayi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi sannan imamu ahmad ya fitar da shi jarir ibn Abdullahi al-jabali yake cewa al-bajali yana cewa banzan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu tausayi Allah ba zai ji tausayin wanda baya tausayin mutane ba imamu Bukhari ya fitar da wannan hadisi da shi da Imam Muslim sani Allah ya muku rahama ya ku bayan Allah lalle ke kasuwar zuciya wato ba ta iya canzuwa ta laushi dan imani da Allah misali tun da bata imani da Allah din ba kuma ba ta tausayi dan an ambata mata Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan zuciyar ba ta ke ba samun wato laushi sannan kuma ta yi nesa daga ayyuka nagartattu sannan kuma mutane suna gudu ba ta kushu'i kuma daga zuwa daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala irin waɗannan zuciya ba ta sunkuyawa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun rasa imani sun ke kashe Qur'ani yana cewa waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa ne da ambatan Allah yace ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa yace su ne waɗanda suka yi imani suke aiki na gari madalla da waɗannan kuma alhamdulillah wato da kyakkyawar makoma da suke da ita ya ci gaba da cewa lallai waɗanda suke bomenai su ne waɗanda in an ambaci Allah zukatansu suke firgita sannan idan an karanta musu ayin Allah suna ƙara musu imani sannan suna dogaro zuwa ga ubangijin su tabaraka wa ta'ala su ne waɗanda kuma suke tsayar da sallah kuma suke wato ciyarwa daga abin da muka azubta su Allah ya ce waɗannan su ne muminai na gaskiya suna da darajoji a gurin Allah da tare da gabara da arziki mai karamci shine gidan aljanna babu shakka littafin Allah shi ne mafificin abin da zai lausa zuciyar ɗan adam kuma shine abin da zai sa zuciyar dan adam ta zama to mai kushu'i har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku daina yawan magana akan abin da bai shafi ambatan Allah ba domin yawan magana ku ba tare da ambatan Allah ba yana ƙeƙasar da zukatun ku dubi yau yadda ake kafa majalisu na musu haka kawai ba ambatan Allah ba mai yi ba annabi salati ba mai yin komai ka dubi yadda ake taruwa dubban mutane a filin ball ana cika kuma duk zance ake na duniya ba mai ambatan Allah manzon Allah ya ce zan gadar Allah zai gadar musu da ke ƙasar zuciya saboda yawan maganar su ba ambatan Allah a ciki ku sani mafi nesa a wajen Allah mafi nesa da ubangiji shi ne wanda zuciyarsa take kashe in an kawo qur'ani baya so in mutuwa aka yi baya wa azantuwa da ita amma in zancen duniya ne zai iya tsawon muni bai gaji ba babu shakka irin waɗannan sun yi nesa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah musulunci dai abu ne mai sauki kuma rahamarsa ta yalwaci komai hatta dabbobi da suke yawo da kwari a bayan ƙasa waɗanda suke a cikin gidajensu ba a ganin su da tsuntsu da yake yawo a cikin kwansan gidansa da sauran halittu da suka kasance a ɗakin da suke kwana dukkan su rahama ya kai musu a dukkan musulunci ya kai musu gudumawar rahama shin kai dan adam kai ne kake zaben cewa kai nesa da ubangiji baka tausayin dan uwanka ko baka rangwanta ma dan uwanka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun kasance tare da Annabi a wata tafiya da muka yi sai Annabi ya bar mu a gindin wani guri a wani guri shi kuma ya tafi biyan wata bukatar sa sai muka ga wata tsuntsuwa wadda ake kiranta Umra wannan tsuntsuwar da muka ganta tare da ita akwai ƴaƴanta guda biyu sai muka ɗebe ƴaƴan muka rike sai wannan tsuntsuwar ta dawo a firgice tana zazzagaya mu a ƙarƙashin wannan bishiya annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya dawo daga bukatarsa ya ce wane ne daga cikin ku ya firgita wannan tsuntsuwar wane ne bai bata zaman lafiya ba da ke kasuwar zuciyar ya dauke mata 'ya'ya? ya ce manzon Allah ya ce ku mayar mata da 'ya'yanta, aka mayar mata da 'ya'yanta sai ta dawo ta mutu yau ba jama'a an kai ba ma tsuntsuwa ba 'ya'yan mutane ake bebewa kuma masu yin sallah suna yin wannan aikin ka samu wasu daga cikin musulmai suna satar 'ya'yan mutane kuma suna ɗiban ma manyan mutane ba wai ƴaƴan tsuntsaye ba ƴaƴan dan adam ga manzon Allah da tausayinsa dan tsuntsuwa ma ya ce a bayar masa da kayan saboda tausayi da rangwame da tausayin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi yace ba wannan kuma mun wuce a wata alƙariya wani ƙauye muka wuce sai muka ga tururuwa ta fito sai muka kunna wuta muka kona ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace wane ne ya kona tururuwan nan wane ne ya kona ya kona ta sahabbai suka ce bude ya rasulullah sai manzon Allah ya ce musu bai kamata ba ga wani mutum ya yi azaba da wuta sai dai ubangijin wuta yau ana saka wa mutane wuta torch a yi tocin ɗinsu da wuta wai dan ana neman wani abu na daban wannan duka azaba ce wanda bai kamata ba ko jami'in tsaro ne baya halatta ya yi wannan aiki ya nemi dai wata hanya da zai biya tabbatar da laifi amma ba wanda ya kamata ya yi azaba da wuta sai ubangijin wuta haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Abu Huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah yana cewa na ji manzon Allah yana cewa Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi rahama ɗai ɗai ɗai ɗai har guda ɗari amma ya riƙe guda casa'in da tara a gurinsa wannan yanki casa'in da tara duka ya riƙe su sai ya saukar da rahamarsa guda ɗaya jama'a duk fa yanzu a cikin rahama guda ɗaya muke zazzagayawa duk gaba ɗaya rayuwar da muke casa'in da tara Allah ya riƙe su sai an je gidansa na rahama shine gidan aljanna ya kamata kai madalla ya kamata ka yi buri ya kamata ka yi aiki ya zamanto cewa dan ka sabu wannan rahama mabibicin mutumin da ya kamata ka ji tausayinsa babu kamar ‘ya'yanka babu kamar iyayenka babu kamar wato makusantanka musamman waɗanda suka ji tausayi wato ‘ya'yan wato iyaye waɗanda sun ji daɗi da jin daɗin ka, kuma sun wahala da wahalarka sun kwana ba su yi bacci ba sun gajiya domin kai ka ji tsoron Allah a cikin al'amarin iyayenka akwai mutanen da suke azabtar da iyayensu akwai mutanen da suke saba ma iyayensu ka nema musu rahama a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wato kada ka kama su da wani abu kada ka wulakanta su kada ka yi musu tsawa sauke fuka-fukanka na tausayi a kansu daga rahamarka kuma ka rinka addu'a ka rinka cewa Allah ka yi musu rahama ka ji tausayin su kamar yadda suka rene ni ina dan kankani banda waɗannan nau'in sai ‘ya'yanka ‘yan ƙanana da kuma matarka sun cancanci duk ji tausayinsu da kuma sauran waɗanda suke wato ahalinka da ‘yan uwanka da ƙannanka da makusantanka dukkansu waɗannan sun cancanci ka ji tausayinsu kai musu rangwame kuma suna da bukata wa Allah a gurinka. Anas ɗan Maliki yana cewa ban ga wani mutum ɗaya da yake da tausayi a kan iyalai ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace haka nan kuma waɗanda duk suke ƙarƙashinka fadawanka ne ko masu maka aiki masu maka wanke-wanke ne ko masu maka hidima ko kuma waɗanda suke dangane da al'amarinka ko masu yi maka hidima ko ma'aikatanka ka ji tausayinsu ka ciyaye al'amarinsu domin waɗannan dukkansu suna da cikin buƙatar cewa ka tausaya musu da kuma rangwantawa kada ka zamanto mai ke zuciya wanda ya zamanto mai kakkauran sha'ani mara tausayi sai ka karyar da al'umma kuma ka rodanar da al'umma saboda haka musulunci addini ne na adalci addini ne na rahama addini ne na tausayi shi yasa yawaiwaci waɗanda suke jagoranci a cikin harkokinsu na mulki ya ba su hadisi manzon Allah ke cewa ya Allah wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ta hanyar komai nasu da hannunsa kuma ya tsananta musu Allah ina roƙonka tsananta mishi ya Allah duk wanda kuma ya mallaki al'amarin al'umma ta yi mata sauki ya Allah ina roƙonka wato ka tausaya ga wannan bawan Allah ya ku bayan Allah ku yi ado da tausayi da rangwanta ma juna da rangwanta ma sauran ƴan uwa ku yi rahama a tsakaninku ku tausaya ga junanku manzon Allah ya ce wato ku je a wato ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa da ku daga cikin bayi da halittu duka gaba ɗaya Allah da yake sama da ku sai ya ji tausayinku ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce ku yake cewa lalle Allah da mala'iku suna salati ma annabi ya ku masu imani ku yi salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan manzon Allah yake cewa wanda ya salati a kaina guda ɗaya Allah zai masa salati goma ya Allah ka yi tsira da aminci a bisa bawanka manzanka Muhammad bawan Allah wato ɗan bawan Allah kuma tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako Allah kai mana muwafaqa da zuwa ga shiriyarka Allah kai mana muwafaqa zuwa ga shiriyarka ya Allah ubangiji ka sanya ayyukan mu su zamanto cikin yardarka ya Allah ya Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tausayi ya Allah ka ji tausayin mu a ranar da za ka fito da mu daga kabarurrukan mu ya Allah ya Allah kada ka bari tare da mu ko a cikin wani tababbe wanda aka haramta masa rahama ya ubangijin talikai ya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kiyaye musulmai daga sharri da ayyukan zunubai Allah ka kiyaye musulmai daga sharri da fitintunu Allah ka haɗa kalmar musulmai su zamanto abu ɗaya Allah ka ɗayanta sahun su zamanto abu ɗaya Allah ka kiyaye musu bakin cikin da suke ciki Allah ka kubutar da su daga dukkan wani takaici Allah ka taimake su akan abokan gaban kuma abokan makiyanka ya Allah ka taimake su akan makiyansu kuma makiyanka ya Allah ka taimake su akan makiyanka kuma makiyansu ya Allah ka jibinta wa musulmai zaɓaɓɓu su jagorance su ya Allah ka jibinta wa musulmai zaɓaɓɓu su jagorance su ya Allah ka jibinta wa musulmai wato zaɓaɓɓu su zamanto sun jagorance su ya Allah ka jibintar da masu tsoron Allah da imani akan mu ya Allah ubangiji ka ji jibintar da masu imani da tsoron Allah a kanmu ya mafi tausayi masu tausayi ya rayayye ya kuma dawwamamme ya tsayayye ubangiji ka tsayar mana ka dawwamar mana da amincinmu da kuma amincin musulmai a duniya ya Allah ka tabbatar da aminci a kanmu da zaman lafiya a kanmu ya Allah ubangiji ka tabbatar da amincinka a kanmu ya Allah da tabbatuwar mu cikin ƙasa da wadatuwa a cikin wannan ƙasa ya ma abocin ɗaukaka da girma ya Allah muna neman tsari a gare ka daga tsadar kaya da bala'i da ake fama da shi na tsada ya Allah muna neman tsari daga annoba ka tsare mu ya Allah ubangiji ka tsare mu daga girgizar ƙasa da dukkan wata jarrabawa Allah ka tsare mu daga mummunar fitina ya Allah wanda ta bayyana a cikin ƙasa ko kuma ta koyu ubangiji ka tsare mu daga dukkan waɗannan abubuwa Allah ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata ubangiji ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata rayayyu daga cikinsu da kuma matattu ya Allah ubangiji muna roƙonka ka bamu rabo mai kyau a duniya kuma ka bamu rabo mai kyau a lahira ka tsayar da mu azabar wuta ya Allah waɗanda suka jibinci al'amarin mu wajen mulki ubangiji ka jibinci al'amarin su cikin abin da kai ka yadda ka kuma so shi ya Allah Allah kai riko da kwakwalen su zuwa ga biyayya gare ka da jin tsoron Allah da kuma adalci da tausayi a zukatan su Allah ka sanya ayyukan su zamanto cikin yaddar ka ya Allah ubangiji ka sanya ayyukan su zama to cikin yardar ka ya Allah ya Allah duk majibinta da suka jibinci wato wani shugabanci a gidajensu ne ko a masallatai ko a wasu gurare ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka sa tausayi kai musu muwafaqa cikin wannan al'amari domin kiyaye amanar ka ya Allah ubangiji ka ji tausayin musulmai ka cire su daga cikin wannan fitina da suke ciki ya Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina Allah ka sanya mana mafita daga cikin irin waɗannan fitintunu ya ubangijin talikai ya Allah kai ne mai tanadi ka tanada mana shari'a ya Allah kai ne mai tanadi ka tanada mana shari'a ya Allah kai ne mai tanadi ka tanada mana alheri da rahama da tausayi da gidanka na rahama ya Allah ubangiji kai ne rayayye kuma kai ne tsayayye kai ne abocin ɗaukaka da kuma girma ya Allah kiyaye musulman da suke kalar Falastino ya Allah ka kiyaye musulman da suke Falastino ya Allah ka kiyaye musulman da suke Falastino ya Allah ubangiji ka hada kalmar su cikin gaskiya ubangiji ka hada sufun su ya zama abu daya ya Allah ka tabbatar musu da abin da suke so ya ma abocin daukaka da girma ya Allah ya ku bayan Allah ku ambaci Allah da yawa kuma ku yi wa Allah tasbihi ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama وقوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم